Barka da zuwa Hausa Zip TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu yanzu nan 'yan ƙungiyar ta da ƙayar baya ta izalatul bid'a lidda'awati wal jihad Boko Haram sun kutsa kai wani gari ɗaya daga cikin ƙauyukan Chibok. yadda suke taɓarin wuta a cikin wannan lokaci. Ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin jin me ke faruwa a cikin wannan gari, ya kuma mutanen garin suka yi sannan kuma mai jami'an tsaro suka gudanar. Wani mazaunin wannan yanki ya shaida wa manoma labarai cewa a lokacin da 'yan ƙungiyar tada ƙayar bayan ta Boko Haram suka shiga wannan gari, suna taɓarin wuta mutanen wannan gari sun kama gudun ceta rayuwa wanda ya kara da cewa sun shiga garin da misalin karfe bakwai da rabi wanda tun lokacin da suka shiga garin babu abin da suka ci gaba da gudanarwa wanda ya wuce barin wuta wanda hakan ya razana mutanen wannan gari sosai inda suka kama gudun ceta rayuwa suna zagayewa ta baya wanda wannan ƙauye na femi yana nisan kilomita 15 tsakanin shi da ƙauyen chibok wanda idan ba ku manta ba kun ji irin rikici da kuma tashin hankali da bala'o'in da wannan garin chibok ya fuskanta a can baya wanda a nan ne suka taɓa ɗiban matan nan masu tarin yawa wanda har zuwa yau wasu sun dawo dai wasu ba su dawo ba to a halin da ake ciki dai mutanen garin bayan 'yan boko haram na ta wannan harbe-harben su kuma sun tsallake sun bar garin sannan kuma suka bar dukiyoyinsu wanda kuma daga baya jami'an tsaro suka tunkaro su waɗannan 'yan boko haram dama dai babu babbar barazana a ga mayakan boko haram sama da jami'an tsaro wanda idan ba ku manta ba kuna jin irin yadda kullum kuma a kowace rana ake fafatawa tsakanin jami'an tsaron sojojin najeriya da 'yan kungiyar ta boko haram wanda ƙungiyar boko haram ta ɗau lokaci mai tsawo tana gudanar da hare-hare ta kuma ɗau lokaci mai tsawo tana kashe mutane da ƙona dukiyoyinsu da satar dukiyoyinsu da yi masu abubuwa kala-kala wanda a halin da ake ciki yanzu alamomi sun gama bayyana ga baki ɗaya na an zo ƙarshen waɗannan mutanen wanda akan daɗe yanzu baka ji an ce sun kai hari can ba ko sun je can sun yi kaza sai dai yawan labaran da ke fitowa sun kama hanya za su tesi hari sojoji su zo su tarwatsa su su kashe adadi mai yawa ko su kashe wasu shugabanninsu wanda a halin yanzu tsayayyen shugaba kamar irin su shekau da sauran wasu daga cikin manya-manyan shugabannin kungiyar ta boko haram ga baki ɗaya sojojin najeriya sun yi nasarar duka halaka su wanda wannan babban nasara ce wadda sojojin najeriya ke cimmawa a kowane lokaci wanda hakan yana ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan da wasu 'yan kungiyar ta boko haram suka tabbatar da komi nasu ya zo ƙarshe wanda suke ta fitowa suna miƙa wa gwamnati kansu a kan a yafe musu duka laifukan da suka aikata in ya so daga nan su ma za su daina wannan ta'addancin wanda kuma ana iya bakin ƙoƙarin yunƙurin yin haka saboda a ga dai al'umma sun zauna lafiya ya zuwa yanzu dai har yanzu ba mu samu cikakken rahoto a kan zuwan su garin mutum nawa suka kashe me kuma suka aikata ba babban rahoton da ya zo kunnenmu shine sun shiga garin suna ta ɓarin wuta duk inda kuma aka ce ana ɓarin wuta dole akwai abubuwan da suka faru da dama ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta hausa zip tv domin samun cikakken rahoto akan wannan abu haka zalika idan yau ne zuwanka na farko a cikin wannan tasha ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka taɓa mana alamar like hakan na matuƙar ƙara mana dagiya da ƙarfin gwiwa ƙara jajircewa wajen kawo ingantattun shirye-shirye a kowane lokaci